wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake yin shampoo practical kamar yadda na gaya muku a bidiyo na baya kada ku manta idan kun zo kallon almas tv ku subscribe ku like wannan da kuke gani shine shine antisol shine aka jika shi kwana aka zuba shi shine antisol wannan da kuke gani a hannun nan shine caustic soda wannan kuma shine soda ash wannan kuma shine sls wannan shine sulfonic acid shi ma fomi agent ne amma ake nufi da fomi agent kayan kumfa wannan ma ka foaming agent ne kayan kumfa to daga nan ne za ka zuba wadda za ka zuba ka ci gaba wannan kamar da na ga muku idan kun so da ku zuba wannan in kun zuba na ku haɗa su gaba da in kun so ku zuba wannan duk wanda kuka zuba zai wannan caustic wannan soda ash wannan caustic soda amma bari mu zuba soda ash shine zai haɗa jikin shi gaba da bari in sa muku shi kaɗan dan ku zuba kaɗan kuna juyawa kuna zuwa kada kuna juya kamar da na fara wancan bidiyon kun fara da dama ne da dama na ku tafi kun fara da hagu ne da hagu za ku tafi za ku ta har yaro kowa da yake haɗa nashi duk da za ka haɗa shi ka san ya baka result amma haɗin farko na farko da na biyu dole ne ka bi da na uku dole ne ka bi steps ne kuna gani gani kun zuba shi ya yawa zai iya tsinkawa idan ya tsinka sai ku ƙara wannan zai kaurara shi sannan wannan da gaba shi zai kaurara shi gaba da ya sani kayan kuma wani zuba shi domin yana da wuyan narkewa magani na ake shampo ko kawo shi duk kayan haɗin ɗaya ne bambancin ne a wurin kolo ne kamar da na gaya muku shi shampo in kana son ka sa da ro da ku dafa ruwan ni ku zuba amma a kawo shi babu haka sannan za a yi sa glycerin a dukansu biyu Sofone Kazit. to yawa saboda ga namiji yana bin mata haka za ku ta yi za ku ta yi za ku ta yi makalin suna hada jikinsu suna hada jikinsu zai zai kauri bari mu ji wani gaba daya tunda dama ya kama dole da mu samu shiga damu sa shi gaba daya muna son mu yi 25 liters muna kallowa muna gani ba yana da jikin shi haka za a ta yi za a ta yi za a ta yi idan kun so bayan gama haɗawa za a iya dora shi akan wuta wuta ya dan hitin nashi shine zai sa shi yana wurkiya yana haske ne da kuke gani yake zama kamar na kanti dama har daga haka ake kowanne na kanti ta ku dan hitin nashi akan wuta haka yana haske to daga nan ta ku dinga bashi da ku ne kwaɓa shi da kyau ya haɗa jikin shi in yi kauri za ku dinga ƙara ruwa kuna ƙara ruwa ya zo daidai yadda kuke so kafin nan sai ku sa kalo ku sa turare kar ku manta idan kun ziyarci almax tv ku subscribe ku like domin ganin bidiyo na gaba thank you very much